Film matter. Film matter. Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da haka barkanmu da sake saduwa a wannan sabon shirin na filin mata taken muhawar mu ta yau ta yaya za a kula da jariri a kasar Nijar hanyar kula da jarirai dai ya dogara ne da al'adu da kuma kabilu a yau duk da zamantakewar da ci gaban likitoci don kula da jarirai wasu ayyukan magabata suna da amfani a yau bugu da ƙari wanda ake kira assistant social ƙungiyoyi masu zaman kansu da ma'aikatan kiwon lafiya suna ba da shawarwari daban-daban ga iyaye mata kan yadda za su kula da jariransu ga iyaye waɗanda ke da masaniya ko kuma waɗanda ba su da ko kaɗan aka tsakanin al'adun gargajiya da na zamani yawancin iyaye mata ba su san ba yadda za su yi don kula da yaransu daga haifuwa ta yaya za ku tabbatar batar cewa jaririn yana cikin ƙoshin lafiya yaushe kuma yaya za a soma fita daga gida tare da jariri ya ya kamata a kwantar da jariri shin muna buƙatar taimako don kula da jariranmu domin samun dukkanin wa'annan tambayoyin ne muka gayyaci malama madam alka hamsatu e, ce a likitar kudiriyar barka malwa haka kuma muna tare da nanaito na nafisatu likitar eh, da ke kula da yara ne a nan jihar tilabiri likitar da ake kira santar mayar a amfan barka malama hafisa barka kuma muna tare da madam amadu maryama ma'aikaciya ce a likitar fudiriyar kuma hallau uwa ce ga yaya barka barka baki muna muku godiya da amsa kira da kuka yi Madalla Malama Maryama da ku zan fara shin kuɗin ba mu ƙarin haske a game da aifuwarku ta farko da kuka samu yaro yaya ya kasance? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam Aiwa ta ta farko lokacin nan ban san ciki ba. Mhm. Ina da ciki ban ma san ina da ciki ba. Mhm. Sai daga baya ne da na fara rashin lahiya sai sarakuwa ta ta kai ni likita. Mhm. Aka mini iku aka ce ciki ne. to da na yi turwamuwa na fara zuwa wurin awon ciki to da kuka samu ɗanku na fari mm. yaya kuka kula da shi a matsayin ku na uwa da ba ta taɓa samun ɗa mm. ba kuma gashi yau Allah ya bata. Sai da aka koya mini yadda ake ɗauka jariri uh-huh. da position yadda ake bada nono. Mm-hmm. Tunda mutum ban sani ba, ban san eh. Mm-hmm. An koya mini yadda lokacin da ya kamata a rika mishi wanka, ga yadda ake iya ɗaukar shi, duk wannan ban iya ba a koya mini amma da a koya mini alhamdulillah sauran aihuwa ta ina koya an wa'ansu ya samu kulawa da mhm. ya samu kula sosai tun daga likitoci ina kai sha'awu ya samu alaran shi duka ban sha wahala ba tun bai yi rashin lahiya ba kullum ina likita a Allah ya kiyaye wannan to dokta daga haifuwa ta yaya za a tabbatar da cewa shi jaririn yana cikin koshin lahiya jariri mu tabbatar da yana cikin koshin lahiya kun ga dai tun a ɗakin aihuwa yawanci eh, eh, in ita ma ta karbi yaro mhm. ko eh, shi ne kenan babban likitan mata ko kuma tare da shi eh, eh, babban likitan yara mhm. pediatra duk in muka yaro ya zo don ka ana diba shi a diba ya sheɗa shi ya kalar jikin shi yake sheɗa shi tana zawa daidai kalar jikin shi daidai take mhm. eh, a kalli jikin shi gaba in bai da wata matsala wata na ƙasa mu tabbatar da komi ya shi daidai mm. sannan yaro sai mu sa a kai uwa dan da nan ta fara ba shi nono mm. kenan yaro in ya zo mukan diba shi mukan mai cekin mu tabbatar da komi yana zuwa daidai wurin shi tunda ya jariri da ya zo an san in dai ba kwana yake yana yan wuncile wuncile ya halba kafa ne ya halba hannuwa nan ya jiwa hannuwa nan ya me aka ga yaro lagab gashi nan ba muci ba an san kenan ba lahiya mm-hmm. eh, kenan sai a duba a ga menene matsala a samu a fara maganinta mm-hmm. to madalla zan dawo gare ku malama hafsatu wace shawara kuke bai wa uwaye waɗanda suka samu yara domin kula da jariransu to eh, a matsayin ku na oh, haka ne <laughs> to masha Allah yaro dai abun abun da ake kula da shi ne mm-hmm. tunda yaro bai yi bayyana maka mishi komi haka ne komi sai an mishi eh yadda da ya gai bayan mu a yaro ya zo duniya a mishi abu ne kamata a mishi an mai da ma'uwar shi likitoci sun kara abu da suka yi an kawo madalla masha Allah mhm. Mhm. mun san kewa yara na yana lahiya mun ba shi kenan dole ne mu ma'uwa alkadi mu gaya musu abubuwa wasu abubuwan da kamata ya yi da saboda yake yaji mhm. zuwa ga abincin shi yaro yana kwana mu ke mishi kaman mu gaya mishi yadda ke ba da nono da farko kwana yadda ma ke dauka yaro ya bashi nono wannan sai mu gura ma uwaye na biyu lokacin da kamata ya ba da shi nono parce que wani yaro yana kwana sai ya kuni yana kwana washi ko ya kuni yana ake ce wani dana ni dana na samdan kirki bai eh, kuka bai sai ida ake na bai komi a lokacin wannan bai kamata ba yaro akwai lokacin da in kinga ya ji mace kwana su hawo zuwa awa uku kan cikin bai musa bai tashi ba kamar ki tada shi shi ne ba dan bai yunwa bane amma dan saboda yaro yawancin rayuwar shi kamar na anki ventilator ventilator kin duka ventilator kin kwana ne yake kenan dole ne sai ana da wani abu sai an mutunta mata su kula da su yaro yana kwana da yawa a dinga ta da shi a bashi nono ko yaro lokacin da bukata sha nono a bashi nono duk wannan muna kwatanta mu uwaye lokacin da yake ma yaran shi wanka duk wannan muna kwatanta mu uwaye da sauran abubuwan da ya kamata da haka insha Allah to madalla shin kun taba samun wasu uwaye in kun ba da shawarar nan uwaye su dawo su ce a gashi nan sun yi amma har yanzu ba su ga bambanci ba eh to wannan dai sai dai wannan yaron da bai lahiya ne amma da iko ala duk wanda muke kwatanta ma inda yaro yayi wanda muke kiya to masha Allah da iko ala bai abun amma dai akwai yara wanda yana yalla dan shi akwai abun da same shi ne kan gida mm-hmm. yalla ba sani ba shi yasa ne amma in ba haka nan bare kai duk sai da muke ba mata mm-hmm. inda sun bi kai kwanse kin dole ne insha Allah da iko Allah su gane abu ya ji daidai insha Allah to madalla hajja maryama in an ba ku shawara shin kuna bin shi sau da kawa domin ku kula da yara kuma a matsayin ku na uwa shin kuna bin wannan dokokin dukkan abubuwan da ake haɗe muku dukkan muna bin ka'ida abin da aka gaya muna aiki da shi mhm. mun aiki da shi kuma muna ga haka ne mhm. kin ga akwai karuwa inda mutum ya tsaya ba abin da likita ya gaya mishi to yana ganin ku, akwai karuwa ciki mhm. eh. shin kun taɓa samun matsala game da ɗanku kaman wajen kula da shi haka ba matsala ba taɓa samu ba madalla a cewar ƙwararru na likitoci yaron da aka yi wa rigakafi ba zai iya samun wasu ƙananan rashin lafiya ba a ƙasar Nijar daga haihuwa allurar rigakafi da ake yi na farko shine kamar BCG da kuma polio zero dukkaninmu muna da wannan tambon a hannunmu na mm, dama eh haka ne daga wannan lokacin ta yaya ne allurar rigakafi da aka yi wa jariri yake dr nafisa eh, na gode da wannan tambaya da kuka yi mm. kamar yadda kuka ce tun doka cikin shi ya zuwa haihuwar shi jariri yana bukatar kula ba tun ba sai kawai in ya hito mm-hmm. tun ma ka aihe shi su eh, unguzumai in suka eh, karbi mace mhm. in tana zowa akai-akai wurin awon ciki ana kwatanta mata ya kamata ta ci abinci mai gina jiki ta kula da tsabta kanta da jikinta da kayanta abinci ya zamanto tana cin abinci mai gina jiki duka wannan lalle don ita mai kuma don saboda jaririn nata mhm. kenan kula da ɗan tun kahin ya hito ake yin shi mhm. ya zamanto mijin ya daina shan taba ko ita ma ta sha taba wani shan giya da sauransu mhm. to shaushawa abu ne mai babban unhwani eh, ga lahiyar yaro saboda shaushawa tana sa a magance eh, zowa cututtuka wurin yaro in ka ɗauka kamar misali cuta irin ta shan inna da ake cin polio ko kuma cuta irin ta babban tari wanda ake mace tuberculosis mhm. kun ga du ya zamanto cuka ne masu kawo babban cikas babban lahani saboda suna kashe in ba su kashe ba kuma suna kawo babban na ƙasa ga yaro mhm. in kuka ɗauka misali kamar shan inna in ana shaushawa kunga ana samu a magance ta sosai da kwarai-kwarai ake gamuwa da yara masu ciwon shan inna mai yanzu kun ga alhamdulillahi an samu ragewa amma abu bai bai kare ba dole ne sai an ci gaba da da shaushawa saboda kun ga akwai kasashe da ke kewaye gare mu wanda muna da iyaka da su mhm. da har yanzu ana samun dan ciwon nan na da ke yawo kenan yana iya mu ma ya shigo a wajen mu kenan shaushawa abu ne na gari da ya kamata a ci gaba eh, shaushawa ta kawo ci gaba kwarai saboda ta samu an magance wasu ciwuka mm-hmm. mm, yanzu aka ɗauki kamar wasu cututtuka kamar ka ɗauka misali ko tun harkon fara karatu na na likita har zuwa yanzu bai wuce biyu ko uku da na gani ba mm. akwai wasu ma da ba mu taba gani ba duk wannan shashawa ta kawo wannan tasa an magance su mm-hmm. sai kenan shashawa abu ne na gari da ya kamata mu ci gaba eh haushi ya ce rigakafi ya magani mm-hmm, mm-hmm. Tuma da dukkaninmu mun san cewa jarirai dai masu rauni ne kuma suna buƙatar eh, a kiyaye su don kadda su kamu da wani rashin lafiya. Yaya za a suturar da yaro yadda ya dace a kowane lokaci kamar kusan akwai lokacin zafi akwai lokacin sanyi. Mm. To ya danganta ne da ƙarfin uwaye. To a hakan yaya ne za a kula da yaro kamar mun ɗauki misali cikin sanyi. To da ƙarin uwaye tunda yanzu dai Allah ka sauƙin abu. Mm-hmm. Tunda yanzu riguna ga sunan kin ga na ɗari ko na ishirin ishirin akwai ko mhm. kenan mutum yana iya nemo wanda yake ya daidai ƙarhin shi mhm, mhm, in ka zo ka so a da sha likita an gaya maka yadda ake tsafta kenan sai an wanke su ko in an wanke su ka samu mai ga bulanga ko na ishirin ana da shi ma ko kenan nan ma ba matsala mutum yana isi tun shahi yaron shi da bulanga ka sa mishi kayan shi na sanyi rirrihi shi kuma ba a mishi wanka ba a cewa yaro dole sai a mishi wanka kullum yaro bai da wata dauɗa ba a ma yaro wanka kullum ka a sa ma yaro turare dan turare shi ma yana sa yaro mashina mhm, mhm. ba a sa ma yaro turare mhm. ba a sa yaro cikin ruwa a shi a ce a mishi wanka yaro bai da dauda to yaro bai da dauda mm. kuna ganin cewa ya kamata a ba wa wani ya rike yaro wanda ba kai ba ita kaɗai ya kamata ta kula da yaron ta. akwai uwa da ke zuwa shan aiki mhm. wanda suke gida su suna kula da ɗiyansu amma wanda yake wurin aiki ka dibi wadda za ka ba riƙon yaro kan nan ka mhm. dibi tsaftata ba kowa ake ba riƙon yaro ba mhm, madalla zan dawo gare ku a afirka musamman ma nan kasar nijar mutane da dama suna tsammanin cewa akan mata ne alhakin kula da yara yake game da haka haka ne muka nemi ra'ayoyin maza domin jin yaya ne wannan al'amarin yake ko su ma daga bangaren su sun sa akan su cewa mata ya kamata su kula da yara ba hadda su ba sai mu saurare su edukasanci ya zama abin da ya zama yaran sai a tashi ake lokaci ne kuma ba lokaci ba lokaci bai canza mutane ne suke canza suka halin su ne suke canza duniya na wurin shi a sai a duniya ne canza a'a mutane suke canza namiji yana iya abin ga taimaka ma mace tunda mata aiki gare su da yawa ga su nan su ne share-share su ne wanke-wanke kenan yaro a goye shi ana aiki kuma wani lahi ne ya kamata musulminci ma ya ke mutane su taimaka ma shona balle kai da matanka kun zama daya yaron duka naku ne abin da ya same shi ya same ku yau yaro bai lahiya babu mai kwana cikin ku bai lahiya eh, ina lahiya ko ana jin daɗi ka san kula da yara wannan ba aiki mata kawai ne namiji da mama duk ya kamata su kula da diyansu saboda diya wannan ba na, na, na, mata kawai ne to saboda shi ne namiji in ya sabka da aiki ya zo gida ya kama matan shi a kula da yara kai ya yayi yawon gari yawon gari wannan bai da kyau lokacin da ya kamata ka kula da diyanka kana wurin wurin da kana buga kart ko kana wajen fada kana yi damuwa ne mana mata yana yana da eh, aiki wanda ya kamata yayi mana yana kula da kai yana kula da gida ya zo ya kula da yara duk damuwa ne mana ya kamata a rage misanya da saboda gida ya ci gaba Dokta, kun yarda da cewa maza ya kamata su masu kama mata koko su sosai mana saboda kula da yaro Eh, uwa da uba ya kamata su kula da yaro ga baki su mun sani lalle yaro ya yi eh, zama tsawon lokaci tare da uwa mhm. amma ana bukata sosai ana bukata uba shi ma ya kama baya zaman to kullum ka ce a aiki aiki to rayuwa tana tsaya ga aiki kaɗai ba shi wa eh, kuma kuka diba yanzu a nan wajen mun ɗauki wasu tabi'u na ba ma zama gida tare da yara mhm. mun kwammace mu bar yara rariya canta musu tarbiyya tunda sai ku ga mata kusan gudan yini suna waje ana wurin eh, abinda ake ce mafayandi mhm. su ko maza suna can fada kamar yadda wannan mutum ya gai mhm. sai ku ga mutum yana fada tun magariba ha wataran sha biyun dare alhali ba dole bane ba lalle bane a ce kullum kana fadan nan ya kamata saboda haƙƙin yaranka ne bisa gare su ka san mi suka yi a yinin nan mi wani irin ƙari za ka yan musu kai ma daga nan kana aika taimaka ma uwa ta ta je ta yi wani dan aikace aikace tana tana son ta gyara ɗaki tana son ta dan yi wani wanki tana dora tukunya ko tana dahuwa ko tana wane ne kenan za ka dan kama mata yaran kai ma ka yi hira da yaran ka mm-hmm. kenan ya kamata mu la'akari da hakan malama hafsatu me za ku ce a game da abin da muka saurara to in dai na tsammani abin da ya gai haka gaskiya ne ya zama dole ne mu tarbiyatar mu yaran mu tare hannu ki hannu mu ne mai da mai da mai mu kama junan mu mu tarbiyar da yaran mu paske tarbiyar uwa yana nan na uban ma yana nan mu tarbiyar mu da yaran mu mu da maza mu insha Allah Allah ya ba mu to madalla hajja maryama kun shi dai ya kamata maza su taimaka wa matansu wajen rike yaro shin kun samu tallafi daga wajen mai gidanku alhamdulillah na samu <laughs> ni dai ba ni cewa bai zuwa fada ne mm. amma ba haka ba mm-hmm, mm-hmm. daga ya sauko daga aiki yana gida mm-hmm. yaran sun san shi baban su ne ni ma sun samu sai tare ne dai muke gamuwa muna tarbiyya alhamdulillah ba mu samu wata matsala bisa kan tarbiyya yara ta madalla zan mm. dawo gare ku dokta shin barwa wani a cikin dangi kaman ya kula da ɗanka musamman ma a wannan lokacin annobar ta covid-19 ya cancanta Eh to, musamman a wannan lokaci ba a ciya bayiwa ne ka ba wani ya kulan ma da datun da akwai eh, abubuwan da ke zauwa da za su sa baka da damar tsaya ko da yaushe tare da ɗiyanka. Mhm. Shi abun da ya fi shi ne duk wanda dai ka samu wanda zai kulan ma da ɗanka ya zama to mutum na mai cikakken lahiya ce kuma mutum ne ya san ya zai yi ya kula da lahiyar yaro mhm. ya kula da tsabtar yaro ya ya kula da kare shi kuma da ɗauka wannan cuta ko wasu cututtuka shine babban abin da ake so mai yiwa ne a ce dole dole sai uwa ko ko sai uba za su abun saboda suna tana yawa suna zuwa aiki mhm. kamar misali uwa tana ya tana zuwa aiki dole ne sai ta samu wanda zai riƙe mata yara wanda zai kula da yaranta kafin ta sabo ko kuma balaguro ko kuma baka da lahiya mun gani duk wannan abubuwan suna ya su kawo cikas bisa kan a ce a ah, do sai ka kula da yaranka kenan dole ne ka samu wanda zai kula to ya to mutumin na wanda zai kula da ɗiyanka yana ya to yana da isasshen lahiya yadda kuma ya zamanto bai da ciwon nan balle ya laƙa ma yaranka mm-hmm. ya zamanto kuma ya san yadda ake kula da yaro mm-hmm. eh, musamman ma tsabta wani kula da ba yaro abinci kula da hutun yaro kula da yaro ya yi wasa kai ya zamanto kullum yaro kawai an yada shi gaban talabijin ko gaban eh, handset da su ne kawai zai ma'amala ba ma'amala da mutane saboda yaro yana bata a yi ma'amala da shi ma'amala da mutum ɗan shi don a koya mai abubuwa saboda yaro kama eh, makaranta ce yake sai an koya mai zai iya abu saboda shi bai san ba daidai bai san ba abin da ya kamata sai an koya mai to madala yanzu kun kawo zancen a koya ma yaro abubuwa eh, hafsatu me ya kamata uwa ta yi ta bi sau da kawa don saboda ta samu jaririn ta gashi nan dai wanda ya dace to yaro dai abun kula ne mhm. yaro dole ne sai kula da shi mhm. ba su yaro bai ma iya makan shi komi komi sai an mishi mhm. kenan yana dole ne ya zama mun dole mu uwaye mu kula ko da ke dama muna kula ma wanda dole wannan haka nan ne muna kula dama ma kuma mu kar kula dole ne wannan yana kin su yaro eh, uwa ya san kamar lokacin da dan shi na bukatar wani abu yana da eh. muhammanci kwai uwaye sun lokacin nan mm-hmm, mm-hmm. wasu uwaye yana suna aiki dan su su uni yana kwana mm-hmm, ya ce yake yaro ni na sam dan kware yana kwana ne ba roshi ya yaro kwana ya yi wanakin yaro kin ga bai kamata ba kamata ake ke uwa kin kwanta da danki ya kushe kwana ya samu awo uku hudu yana kwanye sitara ko ba ko ita shi ba tare danki ki ba sam shi nono yana kama wani mhm. yaro kyau ya gaji paske yaro duka yawancin shi dai eh, cikin awo 24 na rana yau an ki duka 20 kin na kwana ne yake dole mhm. ne kenan yayi kwana mhm. amma mu uwaye sai mu tada su in ganin yaro ya kai awo 3 hudu bai ci nono ba iska da danki shi bashi samu nono a baki ko bai tashi ba yana sha yana so sa to ya ji yuwa ya kai sai kuma su kwantar da ka kwantar da shi kenan dole ne mu wa mu san da mu dauki rhythm wanda za mu ba da mu abun shi yana da muhimmanci kwai kamar ki san lokacin dana lokacin ka zo lokacin kamar in bashi abinci kuma yana kwana ne kuma da lokacin nake bukata kuma da lokacin kamata ke ma danki wanka yaro bai dauda yanda yaro bai dauda gaskiya ne amma akwai lokacin da yana wankin ganin ki ya bukace ko yi wa wanka kina ayi mishi lokacin wanka lokaci ya bukaci zuwa kamar da yake ya da akwai abin da ya kamata da haka mhm, mhm. ko wanda bai zo muci wani abin da ya kamata sai ki mai shi wanka sai mu san yadda za mu musu wanka kamar akwai yadda zaki diba ki mishi wanka kamar yadda doktoci suka ce kina kiya in zaki ma yaro wanka sai shi kuriya inda babu iska mhm. ki mishi wanka kuma da wanka da ruwan ba mai mai tafasa kwarai kuma ba mai sanyi kwarai kin gani ko wannan duka kamata ne mu waye mu san da shi da saboda eh, lahiyar yaro zan dawo gare ku insha Allah gaskiya ne cewa a da uwaye mata ko da yaushe suna samun taimako ga iyayensu saboda sauƙin abu. Eh, za su tafi har su zauna gida cewa da yin kwana arba'in amma wannan al'adar dai tana nan tana ɗan bacewa kaɗan shin dokta wannan al'adar ta dace a ce uwa ta tahi ko kuma a ce a yi wa yaro wanka da ruwan zahi mm, to eh, wannan al'ada yawanci saboda yawanci da aihuwa harko ne ake yin shi mhm. eh, na tahiya arba'in kin ba eh, amma na wankan jaririn ina ji ga duka ne ake wa jariran wanka na wankan jariri mu abin da muka yi so a yi la'akari da shi shine zahin ruwan Mm-hmm. saboda wata sai ku ga ruwa ne wanda ya tahosa daga hiddo shi ku ga ita ma kama yaro abinda muke gudu shine a kone yaro mm-hmm. saboda yawanci mun sha ganin irin wannan wanda an kone yaro wurin wankan nan na jaranta kenan a yi abin ba sai ruwa mai tahosa ba za a duka da kenan ana a zo a kone shi eh, a jawo makai kuma wata sabuwar wahala mm-hmm, sabuwar matsala kenan ruwa dai mai dan gumi Eh, a mai wankan shi saboda in aka sa ruwa mai sanyi yana iya zamo cikas gare shi. kun ga yana iya yayi majina majina ta zo ta ta zamanto toni babban ciwo kun gani e kuma in aka sa ruwa mai zafi da yawa kuma ana kone eh, shi mhm. shi ma ya zamanto ni babban lahani kenan ruwa dai kada ranka da hanza a sa mai wanka kuma a tabbatar da ba a tsumbula shi cikin ruwa aka tai aka bar shi shi an yi a mhm. hankali dan ka ya zo kuma ya sha ruwa shi ma wanda ke iya zama kuma wani babban lahani to in an ɗauki fannin wankan kuma aka dawo ga sha shayar da yaro shin jariri ne kun san akwai wasu al'adu da suke ba da kaman kayayyakin eh gargajiya kaman su bauri da dai sauransu ya cancanta a yi hakanan ga jariri kaman wanda aka haifa gaskiya bai cancanta ba <laughs> na yi son in muku wannan an eh. bai cancanta ba saboda shi jariri eh, nuna uwa yake bukata ba a bukatar komi wanda ya wuce nuna uwa babu abin da ya kai nuna uwa ga jariri shine maganin shine tuwon shi shine miyan shi shine komi na shi kenan jariri a ba shi nuna uwa shi ake bukata <clears throat> wasu suna cewa a ai ita eh, magani na bature ai duk daga itace aka yi shi eh lalle daga itace aka yi shi mm-hmm. me a magunguna haka an san daidai ya ya kamata a bayar in kuka diba mu wurin yara eh, komi sai mun kilga ta nauyin yaro ga yadda ga nauyin shi a ga abin da ke daidai yawan maganin da ya kamata a bashi mai dauri za ku ga litir rabin litir moda za a maka ma yaro eh, wannan yana iya kawo mai lahani ko wurin anta mm-hmm. ko wurin kwada da sauransu kenan kun ga wurin neman kiba an tono rama saboda shi yaro wannan a soke shi ba a ba yaro dauri ba a ba yaro a ba yaro nonon uwa shine babban maganin shi ba abin da ya kai gare shi a ba yaro nonon uwa eh, mai hafsatu yaya ya kamata a ciyar da yaro har zuwa shekara ɗaya ko kuma ban san wani lokaci kuke mhm. dagawa ba to da farko dai yaro kamata na a bashi nonon uwa mhm. daga da zo duniya har zuwa tsawon wata shida mhm, mhm. haka dai mummunan likitoci haka muke karan mata su wanda shine ya daki da yaro paske an ke kin nonon uwa kashin tamanin da tara duka ruwa ne Mm-hmm. kenan yara bukata ko ruwan ma balle fa wani da ya kaba ki da kuma wani abun haka mm-hmm. kenan nono ruwa ya isa ma yaro ruwa da abun ki duka har shi da insha Allah mm-hmm, to sai dai in yaro ya kai wuta ya kuje wuta shida n'o kenan ya har girma masha Allah kenan yana ai bukaci zuwa wasu abubuwa kamar su kunu da ake ma yaro haka nan wanda da ake na <coughs> hasi ko dawa kuna abun da ake ayi a dan samu su a dan eh, a rishikin suwa ana ba yaro bayan wata shida bayan wata shida mm-hmm. ana yi bukata zuwa ba da koko da yaro haka <coughs> kunu mm-hmm. kuma zuwa shekara dai za a fara yadda bashi wani pure na abinci wannan pure ne mm-hmm, na pom ne ake murza ko wannan da tandan da muke da shi mu sake miya murza muna ba yaro duka wannan su ma sun dace mm. to madalla dokta kaman a fannin kula da yaro in an doka kaman misali ana iya samun uwa tana cikin kula da danta. kuma sai ta samu wani juna biyu a cikin wani biyu wasu ana cewa ma cikin bayan arba'in wasu cikin arba'in kin ma suna ɗauka shin wannan yana da la'ani ga shi jaririn da aka samu eh, yana iya zamanto eh, lahani kuna nihin ga jaririn da a aihe shi ko na cikin ciki wanda yake waje dai wanda yake waje mhm. kwarai yake iya zamanto lahani gare shi saboda in kuka ba yawanci yaron na sai kula da yake samu duk ragiya take mhm. kuma uwa ita kan kanta hankalinta yana a tashi tunda duk yawancinsu za su ce muku ko huta ba su yi ba kuma wannan ya zo gare mhm. ba ta samu ta ci isasshen abinci ballanta na ya ishi shi wanga da take shayar da shi nono sannan mhm. kuma ga wancan na cikin ciki mhm, kun ga kenan akwai wahala sosai akwai wahala sosai shi yasa muke cewa eh, mata su kiyaye ina ga su kan kansu ungozomai da su manyan likitocin mata gynecolog mhm. suna jan hankalin eh, uwaye da ita macen da ta aihu da uban da ya kamata eh, su gane ma juna don su eh, yi abin da ake ce ma tsagaita ah, saka sarari tsakanin aihuwa biyu wanda ake mhm. cin planification familial don ta samu ta shayar da ɗan ga da ke gare su ta shayar da shi nono mm. ita ma ta huta jikinta ya dawo kayan ta ɗauki eh, wani ciki mm-hmm. eh, da yawa sai su ce a ah, ai mu musulmi ne an ce muhayyawa muhayyawa abun ga e, e kullum ni ina ina jin daɗi saboda addini ya ya bayyana mana komi kuma cikin alkur'anin mai girma mhm. in kuka ɗoka cikin sura ta biyu bakara mhm. a ciki allah ya yi zancen shayar da yaro nono mhm. in kuka ɗoka aya ta 233 verse 233 mm. Allah sai da ya ce a shayar da jariri nono har ya shekara biyu mm-hmm. to yanzu mace ta yi arba'in tak ta ɗauki ciki kenan aka kilga wannan ɗa da ke gare ta yana da wata tara an aihon mai ƙani mm-hmm. kenan kun gani shi za a tsaye da bashi nono don a ba wancan mm-hmm, kenan kun ga ya kamata eh. a yi kuma abun akwai wahala sosai ga wannan ga wannan kuma abun yana ba mata wahala sosai kuma shi jaririn da adda kwai zai wahala sosai ga kuma wannan ya taho a wannan hanya me ya kamata a yi a wannan hanya shine kamar in ta riga ta ɗauki cikin mhm. da harko dai ya kamata a yi ƙoƙari ka a ɗoka a <laughs> idan kuma an riga an ɗoka Mm-hmm. to mu yawanci abin da muke ce macen tana ta ci gaba da ba ɗan nan nono mm-hmm. kar ta tsaida tunda sai ku ji a ce a ah, wannan nono ya lalace in ta bashi zai zama mai lahani a'a bai mm-hmm. zama lahani tunda dai har an riga an doka ta ci gaba da bada nono har yaron yayi kamar wata bakwai kenan in yayi eh, har cikin ta yayi wata bakwai kamar wata biyu misali wata biyu hakan ga kayan ta ayu tana ai tsaida dan akwai wani nono da ake ce mu colostrum nono na harko na harko da ke hitawa in mace ta aihu saboda muna son ya taru don saboda jariri da zai zo saboda nono mai ƙarfi mai mai sinadirai mhm. na kare yaro da cututtuka mhm. don saboda ana so ya taru sai a ce to wannan yanzu ta tsaye da bashi ya tsaye da amma da za ta yi sannu sannu cikin tsari ba zama guda ta cire shi eh, ba sahiya ta ita ce to yau zan cire shi a sannu sannu da dubara ana rage mai shan nono ana bashi abinci mm-hmm. har ya kai a hidda shi shi kan kai shi bai gane ba mm-hmm. bai gane komi ba Tuma da kafin mu ci gaba dai za mu saurari eh, tarihin wata mai suna Falmata Baba Umar uwa ce wadda ta kasance cikin kula da yaranta duk da ma'aikaciya ce. Uwar gidan Muhammad Falmata Baba Umar mai kimanin shekaru 33 uwa ce ga yara uku mai digirin Master 2 a bangaren kula da ma'aikatu da kuma Master 2 a bangaren kasuwanci. Yanzu haka tana aiki a Lottery National na kasar Nijar a nan babban birnin Yamai. Madam Muhammad Falmata ta bayyana bayyana mana kaɗan daga sanin da ta samu a matsayin uwa. A gare ta kula da yara ba abu ba ne mai sauƙi a matsayin uwa mata da kuma ma'aikaciya. Ya ta ta farin na yi jiranta sosai kenan samun ta ya zo min da wuya da daɗi da wuya kuma za a ce. ni yara uku gare ni mata biyu da namiji guda suna bukatan uwa na zamani kusan su ana kula da su kuma da yake ina aiki kwana shida nake aiki cikin sati wani bi na taitun da sahe sai da madaice in na zo da wuya dai haraka sa'ad ta dai da na samu babansu dai yana gane mini baya da matsatsi haka wani harkar abinci wani wane ne baya da matsatsi tun da ya san da akwai gajiya cikin abin da nake in na ko da wurin aiki kun ba zama wani ke kula nike da su duka tsala ta farko dai ta zan yi lokacin da babansa ya bulaguro baban nasu aikin shi yake yi don ka yana mazan bulaguro wani bin ya yi bulaguro yara rashin lahiya su ni kadai nike rike da su dole ne in suka yi shi lahiya su biyu su uku kowane na son a kula da shi kwanakin nan bulaguron da ya yi duka su uku suka yi rashin lahiya tare babbar ta yi palu da typhoid ita da karamin lokaci ɗaya suka kwanta ita ma palu karamin shi ma ya zo ya yi majina da ta kame mishi kirji sai da aka mishi kinezi therapy respiratoire kuma dole na sai da na koma gida wata ta kama mini yara haka nan sai da suka warke dai na dawo gidana Zama uwa alheri ne, in ji Falmata Baba Umar, inda ta kara da cewa ta gamsu da yadda take tafiyar da rayuwarta. <laughs> Na gamsu kuma na shi daɗi rike yara na. Mhm. Tunda samun yara ai an gode Allah, alheri ne rika yara. To, in aka ce dai uwa ai ba a ce kwanciyar hankali ba. Inda ka rige ka zama uwa shi kenan ai. Sai dole ka kula da yaranka, dole ka kula da gidanka, Uwar gidar Baba Umar Hajiya Binta tana alfahari da jarumar macen da 'yar tafalmata ta zama. Dole ne za ka kama mata tunda ita nata ya zama mata sabo. Kai za ka gwada mata komi, kai za ka sa ta hanya, ha ita ma ta ɗauki hanyar da kai ma ka ɗauka. Wajen rashin lahiya kuma duka sai ka kama mata, sai ka kama mata, ka gwaggwada mata abin da ya kamata da wanda bai kamata ba. Yanda take kula da ɗiyan taula yana bani shawa gaskiya. mai kokari ce kwarai tana bin ɗiyan nan bi da su koyan da suke da garin jisko babban duka tana biye da su a lahiyar jikinsu abincinsu duka rayuwarsu tana biye da su. Tallafin dangi yana da matukar mahimmanci madam Muhammad ta ce gamsuwarta ta samo asali ne daga goyon bayan danginta mijinta da kuma kaunar mijinta da take kula da 'ya'yanta a lokacin da bata nan. Tuma kun saurari tarihin falmata Hajiya Maryama, me za ku ce a game da wannan mace? Mm, kalmar ta yi kokari. Amma <laughs> da taimakon iyaye ba iyaye ko mm-hmm, mm, mana tunda in ta kadai ce da wahala ta wuce haka haka ne mm, mana mm-hmm. in ta samu masu taimaka mata kuma ta yi kokarin ta mm-hmm, dokta kun saurari tarihin falmata hmm, kamar da yadda hajiya ta ce sun yi kokari sun yi kokari ga baki ɗayan su Allah ya ƙara taimako Allah ya bar mata 'ya'yanta tare da ita yadda za su zamanto abin alfahari eh, ga duniya ga baki ɗaya Aja Hafsatu, a gulguje mai za ku ce a mm. game da tarihin falmata? Ni dai ina abin da ke son ke shine a kama mutum mutum ya samu iyaye da mishi na kware wanda zai kama miki abu ne mai mahimmanci. Eh mm-hmm. kina gaskiya ita mijinta da wata sun yi kokari mm-hmm. Allah ya saka musu insha Allah amin kuma ina fata ma kowa kowane uwa ya samu zaman to yana da uwa kusa da shi da eh, mijinta mai kama mishi insha Allah mm-hmm, Allah da shi taimaka mata To, madala malama marema wani irin kira ne za ku yi ga uwaye na kula da yaransu? To, ina kira ga uwaye uwaye ya tsaya ya kula da ɗiyan shi mhm. saboda duk wanda bai kula da ɗiyan shi ba wani bai zuwa kula maka da ɗanka eh, musamman ma jariri bare jariri mhm. jariri uwa ya kamata kula da jariri ko mutum yana zuwa wurin aiki mhm. kenan daga yar in aiki ta yi da mun ka da nono ka aishi yar in ta yi komo gida in ka sauka ka zo gida kar daga wurin aiki mutum ya ce za ni wucewa can za ni ina za ni ina yaro ta kuka ba kana mhm. daga irin ta yi lokacin sauka mutum ko motion ɗayan shi yana da kyau haka nan mhm. a matsayin uwa kenan dokta a likitance dai wani irin shawara za ku ba ma uwaye masu jarirai to eh, shawara a takaice zan iya ce shawara kamar kashi hudu ko biyar mhm. na harko jariri tun aihuwa kamata a gane da nonon uwa game da abincin shi nonon uwa yana da kaso na musamman mhm. cikin rayuwar jariri mhm. Dan ya kamata a ce ya zamanto shi ne abincin shi A kula da tsabtar yaro tsafta ta zamanto ta jiki ta abinci ta wurin e, zamantakewa da kayan jiki da sauransu ya zamanto yaro ana kai shi akai-akai likita wurin awo saboda wurin awon nan ta nan za a diba ga kamar yaro da ya fara ragiya nan za a diba a ce a madan ɗanki bai nan ga karuwa mi ke haruwa. Mhm. sannan a bata shawara ga yadda ya kamata ta yi ga in ana kai yaro awon nan yana samu samu maganin misali ciwon eh, eh, malnutrition da ke damun yara mhm, mhm. kenan rashin samun isasshen abinci rashin ɗauka isasshen nauyi eh, da ke faruwa wurin yara kun gani sannan abu na uku ya kamata yaro a rika kai shi ana mai shaushawan da duk ya kamata eh, game da shekarun shi mm-hmm. eh, ya kamata uwaye su kula da sa sarari tsakanin aihuwa mm-hmm. don ta samu ta shayar da yaro nono ta kula da shi yadda ya kamata ita ma ta samu ta huta kafin a samu eh, kafin a ɗoki wani juna biyu mm-hmm, kuma ya kamata uwaye su zamanto kusa ga yara don su kula da lafiyar jikinsu kuma su kula da koya musu abubuwa saboda yaro sai yana samun horo wurin uwaye ya horo ya zamanto uwa da uba su yi hankali kuma yaro ko wasa yake yana bukata a samu babba kusa da shi wanda yana kallo nan kai ya zamanto yaro ya zo ya ji ma shi ya zamanto kuma an samu wata matsala madalla hafsatu a gurguje wani irin kira za ku yi to mu dai an take ungozuma ungozuma aha muna kira ga mata kahin ma a samu eh kamar tun lokacin cikin ma mhm. su je duk ta zuwa awonsu mhm. dan saboda ka samu uwa mai lafiya ta aihu yaro mai lafiya yana da mhm. amfani kwarai kuma muna ina kiran ga mata kuma mu mai da hankali da dota da yake ga tarbiyyar yaran mu da shine abun da ke gaban mu abun da shike zai mun amfani kuma har gobe kiyama insha Allah mhm, mhm, mhm, to da lakahin mu nade tabarman za mu saurari shirin namu wanda ake kira matso kiji wanda abokan aikin mu suka shirya mana matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji Matso kiji. Barka madam, barka madam, jinshin mace ce, jinshin mace ce. Hamsa, Hamsa, Hamsa ina miki magana. Hmm. Ki gafarce ni uwa. ina cikin wani dogon tunani ne. Haba, tunani kuma? Ai wannan baya da kyau cikin halin da kike. Karfa ki manta kina da juna biyu. Ya kamata ki kiyaye duk abin da zai bata miki rai. Mine ne ma ki bata miki rai kamar haka? Yanzu dai daga likita na hito, na je na yi ecography. sai likitan ya ce mini iya mace ce zan haifa. Masha Allah, ai wannan babban albishir ne da kike gaya mini haka, kuma wata iya mace kike jira, gaskiya ina kishin ki uwa inda ke san yayin da nake fatan a ce ina da iya mace. Amma tsaya, to me ke ki cikin wanga halin? Ko yarinya bata da lafiya ne? Hmm. Ba wannan bane. Kin san da in na aihi wannan iyar ita ce ta hudu, kuma mai gida na jira yake kawai in samu ɗa namiji yanzu ban ma san ba yaya zan yi in haɗa mishi wannan al'amarin. Haba, ba ni nan ga gane duk abin da kike nan kina neman ki kwatanta mini. <laughs> Mai gidana ya ce muddin na sake aihin wata iya mace zai yi mini kishiya. Saboda wannan ke, na ɗauki duk wani illahirin icce da kika san yana magani, kuma hallau mamata ma ta kawo mini wasu itace kuma ina nan ga ɗokan duk abincin da aka ce ya kamata mace mai ciki ta ɗoka ke har da wasu ci maka da wata uwata ta ce mini in ci su don saboda ƙara sa'ar samun namiji duka dai gashi nan wai wai wai amma ke kin san kina son ki kashe tun ke tun ɗan ne ko habba habba habba hamsa kwantar da hankalinki gidan Allah wannan abu yana iya kawo matsala ga ɗan da fa kike jira ha amma kin wannan kawai zance ne mijinki daman da niyya ya ƙara wata mata kin ji ban gane zance ba ne to wannan masana sun yi gwaji a kan shi ya kamata ki gane da cewa namiji shi ne ke ba da ƙarfin samun ɗa namiji ko ɗa mace kenan bai kamata ba ki ta hankalin hankalinki saboda irin wa'annan abubuwa in akwai wanda ya kamata a ɗora ma laifi shi fa ne. Mhm. gora abin haka yake Eh mana wannan abu ne da masanan likita suka yi bincike a kan shi, kuma ki sani in ɗa namiji kika samu ko mace ne, ba ki san wanda zai zama ɗan albarka ba. Kuma tsaki ji insha Allahu za ni mijin ki magana. Ai shi ma ne ya kamata a ce ya kare ki bisa kan irin wa'annan zantuttuka nan a'a mace ce ke da laifin aihuwar iya mata ko da yaushe ko ko ɗa namiji. Hmm. Kina da gaskiya gora, kin ga wa'annan duka ban mu kawo shi aka, kuma wallahi kin san burin samun ɗa namijin nan shine ke kawo mana matsala cikin zamantakewa ta mata da miji cikin wannan 'yan satin nan da suka gabata mace ko namiji ni a wurina duk kaɗaya ne kuma zan so su ba tare da bambanci ba madalla ai wannan shine nauyin da ya rataya kan iyaye haba idan murmushi mana <laughs> komi zai tafi daidai kin ji insha Allah gora madalla shirin matsauki ji kenan da aka yi akan samun iya da mata ke wasu mata suke fuskantar matsaloli da dama a kai dokta me za ku ce a game da wannan shirin <laughs> eh, lalle yana nuna matsaloli da mata ke samu game da wannan samun ɗa namiji ko ko samun ɗiya mace mhm. eh, shi ko mutane suna manciya da mace ba ita ba da wannan tanadi wannan tanadi na allah ne mhm. allah shi ke baka ɗa namiji ko ɗa mace ba wai eh, Eh, lalle a wurin namiji ake samun abun ga in samun da namiji ko mace mai namijin shi ma ba shi yadda wannan karhin ikon ba mhm, ikon mhm. na yana wurin Allah kenan mutane ya kamata su kau da wannan jahilci mhm. musan da daga Allah ne eh, shi kuma da ana fatan ka samu da nagari mai albarka wanda zai zamanto abin alfahari gare ku ku uwaye ga 'yan uwanku ga al'umma ga musulmi ga baki ɗaya tun da musulmi muke kuma wanda zai zamanto mai biya allah yadda ya kamata kenan shine damuwar da ya kamata mu samu ba wai a samu ɗa namiji ko uh, ɗiya mace an ga sosai wayanda sun samu ɗiya mata kaɗai kuma sun zamanto gwarzaye sun zamanto abin alfahari an ga kuma wayanda sun samu ɗiya mazan suka zamanto babban manyan manyan barayu manyan manyan yan daba manyan manyan mashaya wayanda kullum suke lalata ɗiya mata na mutane kun gani dai kenan shi kai fatan Allah ya baka mai albarka nagari mm-hmm. Mm-hmm. aka ce nagari shine na kowa kenan kai fatan ka samu nagari abin alfahari mm-hmm. malama maryam me za ku ce akan shirin ga haka dai ne yadda dautar ta hudu haka ne mm-hmm. mu dai fatan mu Allah dai ya sa mu dan kowa albarka Allah shirya mu mace da namiji duk guda ne duka biyar gari ni mata <laughs> masha Allah Allah raya malama Amsatu eh to wani ne muke samun da shine dai Eh, abin da kowa ke fata samun ne mai mahimmanci samun ne mai mahimmanci tunda wani wasu suna neman suna wahala ana kashe kudi ana ana neman ba a samu ba haka ne idan ka samu ka gode ka gode ma Allah kwa mhm, mhm. kuma ka ma dan ka albarka eh ka sa mata addu'a kwa mhm, la la ya Allah ya sa mata albarka haka ne shine muke fata ba wani to madalla Madala masu saurari ana muka zo ƙarshen shirin namu na muhawara na filin mata wanda ni rake arimi na gabatar muku da shi akan na'urori ina tare da Amina Hassan a nan ɗakin magana ina tare da Malama Alka Hafsatu Saji Fam ko kuma ce Ungozu mace a nan likitar Pudiriyar tare da Madam Nanaito Nafisatu ita kuma likita da ke kula da yara a nan likitar da ake kira santar Mayor eh amfan na tilaberi tare da kuma malama madam amadu Mariyama likita ce kuma hallau uwar ‘ya'ya ce muna muku godiya da amsa kira da kuka yi a wannan filin matan namu anan muke ce muku ma a huta lahiya.